الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci na 20 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1422 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na biyar ko shida ne yau biyar ga watan sha biyu shekara ta 2001 miladiya je da ba manta ba mun tsaya ne karshen aya ta 33 cikin wannan sura mai albarka a bai kai 33 ba ta 31 wato tun daga fadin Allah ta'ala wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum har zuwa fadin sa wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar yau za mu tashi farkon ta 32 mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين وبنجد تعالى كلا wato ba haka bane ba abinda kafirai suke tsammani na rashin yiwuwar tashin kiyama ko na rashin yi musu hisabi a gobe kiyama ba haka bane ba wal qamari ina rantsuwa da wata wal layli iz adbar haka ina rantsuwa da wato ainihin dare iz adbar lokacin da ya juya baya idan an ce adbara ya juya baya kenan akan ce dabara akan ce adbara kuma duk ma'anar su ɗaya ne wasubhi idza asfar ina rantsuwa da asubahi lokacin da hasken ta ya fito shine asfara akan ce asfara subuhu lokacin da hasken asubahi ya zo kamar da akan ce safara subuhu ana nufin hasken asubahi ya zo an gane ku innaha la ihdal kubar innaha lalle ita wuta la ihdal kubar ɗaya ce daga cikin manyan musibu waɗansu kuma suka ce innaha lamiri na koma ne zuwa ga tashin kiyama la ihdal kubar ɗaya ce daga cikin manyan musibu ga waɗanda ba su yi imani da Allah ba naziran lil bashar kuma gargadi take ga bil adama dan tsoraci ubangiji su yi imani da shi tun kafin mutuwa ta zo musu liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar to wanda ya ga dama cikin ku yana da damar an yataqaddama ya gabata wajen ayyuka na alkhairi aw yata'akhkhar ko mai da kansa ta baya wato rinka yin ayyuka waɗanda ba na alkhairi ba wannan ba wai ubangiji ta ala bai wa dan adam zabi bane a'a suwa ce da firgitarsuwa cewa in za ka yi alkhairi je ka yi in ma za ka yi sharri je ka yi sakamakon da zai koma gare ka faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atadna lizzalimina nara ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai a bar kamawa ce bima kasabat da abin da ta aiwatar da abin da ta aikata illa ashabul yamin sai fa ashabul yamin ne kadai ba za a kama su da abin da duk aikata ba to su ne ashabul yamin waɗansu malaman suka fassara su da cewa mala'iku waɗansu kuma suka su da cewa su ne dai yan aji biyu da suratul waqi'a ta yi bayanin kun sa ko as-sabiqun as-sabiqun akwai kuma ashabul yamin to waɗannan ba dukkan abin da suka aikata ba ne Allah zai kama su da shi tunda har aka ba su takarda a hannun dama wannan ya nuna ƙananan kurakuran su an yafe musu kuma dama Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima to kaga tunda dai an kankare zunubin ba za a kawo mutum da shi wake illa ashabul yamin fi jannatin sukan suna cikin aljanna ya sa'aluna suna tambayar juna an mujrimina dangane da kafirai sai ina wane kafirin nan na garin mu ina wane ba ma gujan nan na kusa da unguwar ku suna tambayar juna dangane da kafirai Allah ya ma salakakum fi saqar قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبنجد تعالى سي ذات في دسو ما سلككم ين الجنة ذا أبا داما كو وتيور سكا ين وتا har su tambaye su su ce da su ma da ku ne cikin wutar da ake kira sakar kalu sai yan wuta su ba da ansa da cewa lam nakum al musallin ɗaya daga cikin laifukan mu mun kasance ba ma yin sallah wa nakun nut'imul miskin na biyun mun kasance ba ma ciyar da miskini muna ganin mutum yana cikin halin kakanuka yi halin damuwa ba ma tallafa masa da yan tsaba ko abincin da zai ciyar da mutum gidansa wa kunna naqudu ma al-qa'idin na uku yayin da ake izgili ga addinin musulunci ake faɗin wata magana ake shewa ake ba'a ga wata doka cikin dokokin Allah shari'a cikin shari'o'in Allah mu ma sai mu tsoma baki a ciki نقول منا كوكوزاوا مع القائدين tare da masu kukusawa cikin abin da ya shafi sabon ubangiji ko cikin abin da ya shafi faɗin bakar magana ga addinin musulunci ko yin ba'a ga masu yin aiki da addinin musulunci din laifin mu na hudu kuwa wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna kare ta ranar sakamako idan an ce kiyama sai mu yi dariya mu ce me tace kuma kiyama idan yi magana wuta ko aljanna duk mu ba da gaskiya ba haka ma kasance hatta atana laqin har zuwa lokacin da yaqini ya zo mana abinda ake nufi da yaqini shine mutuwa haka ma kasance a cikin rayuwar mu wato kaga waɗannan kowanne laifi ne daga cikin laifukan da na iya gadarwa mutum shiga wuta rashin yin sallah ko da ko mutum musulmi ne sannan kuma rashin ciyar da miskini ko da mutum musulmi ne kana ganin dan uwanka musulmi yana cikin wani halin kakanuka yi kana da halin da zaka tallafa masa kana da ranar dukiyar da ka iya ɗaukar wani abu ka bayar hakan ba zai rage ka da komai cikin arzikin ka ba sai dai ya ƙara ma amma tare da haka kyale mutum cikin damuwa cikin halin ka gani kai ko mutum ya zo yana yana sanya bakinsa cikin abin da ya shafa faɗin bakar magana game da addinin musulunci to balantana kuma kare ta ranar sakamako sai Allah ce kuma tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina tan mai ceto ba zai musu amfani ba domin su masu ceto za su ceci mutumin da yake bukatar ciko ne abinda ko ake bukatar ciko kana da wani abu a kasa sai kake bukatar ai maka ciko dan ka shiga aljanna to shine ceto to amma idan ka zo baka da komai yo ceto me zai maka amfani ko babu aqida babu addini babu sallah babu ce da miskini babu me za a saka maka amma idan akwai lafiyayyar aqida da sallah cika ne ba dai ba da azumi cika ne bai sosai ba da sauran abubuwa haka ba su cika ba gaba ɗaya to shine sai ceton mai ceto ya maka amfani shine ba ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in da dai to tun mai ceto ba zai musu amfani ba tallafin wa ma lahum an tazkurati mu'ridin kanahum humum مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ صحفا منشرة Ubangiji ce fama lahum sun me ya samu kafiran maka ne ko masu hali irin nasu ani tazkirati dangane da abin da ya shafi wa'azi ko tunatarwa mu'rizina sai su rinka kawar da kai su ba za su ji ba in wani ya kirin zai ji su hana shi wa zina allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun dukkan wanda baya son gaskiya za ga yana hana mutanen sa sauraron inda ake faɗin gaskiya amma dukkan mai son gaskiya zai ce ku saurare ni ku sauraruwa ne sai ku hada da abin da wane ya faɗa da abin da wane ya faɗa wanne ya fi karfin dalili ayyuhuma ahda sabilan wanne ne ya fi tsayawa akan tafarki madaidaici sai ku rike a matsayin shi ne gaskiya ba mutumin da zai kallon da ɗaya mutane ya ce duk abin da kowa ya faɗa ƙarya ne sai abin da ni na faɗa shi ne zama gaskiya zai ce a'a ya jama'a babban ma'auni nake baku a cikin karatu qur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam siriyar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina dukkan wanda ya faɗa muku gaske duk shekarunsa duk yaruntarsa duk daɗewarsa duk rashin dadewarsa ku kwatanta da qur'ani da hadisi ko auna akan sikelin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina magana da duk dace da wannan ita ce gaske jiya aka faɗe ta ko yau magana duk ba ta zafi da wannan ba kuma ita ce ƙarya ita ce sirme duk shekarun wanda ya faɗe ta duk inda ya zuka kansa ko aka zuga shi a kai ina fatan kun fahimta ma'auni ake ba mu amma dukkan mutumin da yake mabarnaci baya son ya faɗa baya son ya saurari kowa sai shi ina ba an fahimta yanzu an taɓa cewa za a sa kasas na Ahmad Dida a cikin uh, rediyo Kano ko uh, CTV na Kano kirista suka tayar da bore za su yi zanga-zanga me ne zanga zanga a ciki a tsaya a saurara mana in ƙarya ya faɗa a kyale masa ƙaryarsa in gaskiya ya faɗa sai a yi na zo ita ce da'awa ta gaske kai Ahmad Dinar ya sauka a International Airport na Malam Aminu Kano amma kirista ta kai kutu-kutu aka hana a Najeriya amma suna nasu mutanen za su shigo amma kan musulmi ya to kaga anan guri in ka gamsu da gaskiyar addinin ka sai ka bari in faɗa ka faɗa wancan ya fada sai a bayo mai saurari alƙalanci amma duk mutumin da yake kar ku saurare su kar ku ji kaza kar ku ji kaza ma'ana na shi baya da kyau ya tabbatar na ba ingantacce bane ba ga wani wanda na ta tatacce gyaran ne zai ko baya son shi aiwa na shi waye, to shi da sai hana a saurari mutum haka kuma za ga yan bid'a kullum ba sa so a saurari ahli sunna ba a kushe harar malam bid'a a kasan nan wanda yake cewa wai in ka ga yin izala suna wa'azi iyakacin gudun ka iyakacin ladan dan Allah ka faɗa ma jahili haka zai ga ku ba ma'ana duk inda ahli sunna suke wa'azi iya gudun ka iya ladan da ka samu ya kai mutum ya baro ki ka kamata yi ne ka saurara ka ji in sun faɗi qur'ani da hadisi da rayuwar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i da karba in ka ji sun faɗi kisa haka kyale musu kayan to duk mai son gaskiya haka da kama amma me yana ka naka gudu me yana ka ce in ka gana wazi ya talabijin ka kai ko kar ma a bari a sa ko kar ma a bari a ji ko kar a bar mai wazin yayi fa ma lahum an tadhkirati mu'thin me yasa me sai ana wa'azi sai su kawar da kai ka annahum humurun mustamtira kai ka ce jakuna ne irin na daji humur dabbobi na daji kenan ko jakin daji mustamtira waɗanda suke guduwa wato jakai na daji farrat waɗanda suke guduwa min kaswara idan sun ga mafarauci lafazin kaswara yana ana amfani da shi akan mai farauta haka kuma lafazin kaswara ana amfani da shi ga zaki domin shi ma zaki ai yana farautar kananan dabbobi da ya fi su to shi yasa da maharbi mai harbin barewa ko jakin daji da zaki dukkanin su ana kiran su kaswara a cikin harshen larabci da Allah ce bal yuridu kullu mri'in minhum bari dai su kafirai wai suna bukatar ne yuridu kullu mri'in minhum kowane ɗaya daga cikin su yana son an yi uta suhufan shara, a ba shi littafi budadde a ce wannan naka ne a sauko da wani saukakken littafi ɗaya-ɗaya, dan kawai Abu Jahil shi kaɗai. kuma a saukar da wani dan wani shi kadai dan wani kowane kafiri wai yana so wai sai an bashi littafi shi daban kar a hada shi littafi na mummu duka kowa da kowa a shi ne kullum yuridu kullum da minhum an yuta suhufan min ashra كلا بل لا al-akhira كلا innahu tazkura فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة Ubangiji ce kalla abinda suke bukata din ba su za su cewa Allah ga yadda za ba dan shi Allah fa'alul lima yuridu ne ba a turfasa sai a ce dole kai kaza sai abin da ya ga dama zai yi abin da bai ga dama ko ba za a turfasa shi ba wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin la yaqafuna al-akhirah kawai dai ba sa jin tsoron haduwa da Allah ranar tashin kiyama shi yasa har suke irin waɗancan maganganu amma duk bawa da ya sallama wa sa, ai yana karbar abin da ubangiji ta'ala ya saukar masa ne ba shi ne zai tsara ma Allah yadda yake so ba sai dai ya tsaya Allah ya tsara masa yadda yake so an gane ku kalla ba haka bane ba innahu tazkira shi wannan alqur'ani wa'azi ne da tunatarwa ga dukkan mai son gaskiya fa man sha'a zakara wanda duk yake so sai ya dauki alqur'ani a matsayin littafin wa'azi wa ma na illa an yasha Allah babu yanda za a yi su wa'azi da alqur'ani sai bayan Allah madaukakin sarki ya ga dama huwa ahlut taqwa shi Allah shine mafi tantanta a tsorace shi wa ahlul maghfira kuma shine ma'abucin yin gafara ga waɗanda suka tantance a yi musu gafara za mu shiga cikin suratul qiyama suratul qiyama ita ce sura ta 75 kuma sura ce wadda take makkiya tana kunshe da ayoyi 40 mai Allah لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي الأحجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة وبنجدة لا أقسم بيوم القيامة bayanin da zaka faɗa a nan shine dai wanda ya gabata a wajen salatu kusa da mawaka nujum ko dai kace la dinnan sila ce wanda mun kawo ayoyi na alqur'ani da suke nuna yiwuwar la ta zama sila wato a kawo ta a rubuce ba dan ana nufin ma'anar ta ba ta kunshi korewa an fahimta ko sananne ne kuma a cikin larabci sukan ƙara harafi ba tare da kula da ma'anarsa ba wani daga cikin su ke cewa tazakkartu laila fa'atarat ni sababatun wa kada samimul qalbi la yataqatta'u abin da yake nufi wa kada samimul qalbi yataqassahu amma sai ya la laba dan yana nufin ma'anar ta ba zimu bi yawmil qiyama ina rantsuwa da ranar tashin kiyama wala zimu bin nafsil lawama ina rantsuwa da rai wadda take mai zargi zuciya mai zargin kanta ko rai mai zargin kanta to a nan malamai suka yi sabani waɗansu suka ce rai mai zargin kanta ita ce rai ta mummuni wanda kullum yana aikata aikin alkhairi amma gani yake sun yi kaɗan zargin kansa yake wajen kasawarsa dan me yi abin ya zama kaɗan dan bai yi dan me bai yi alkhairin sama da wannan ba annafsul lawama kenan nafsul mu'min rai na mamudi wanda ke zargin kansa dangane da gajiyawarsa dangane da kananan kurakuransa an gane ko waɗansu malaman suka ce annafsul lawwama ita ce rai ta kafiri zai zargi kansa lokacin da zargi baya da amfani ita ce ranar tashin kiyama an fahimta ko idan ya ga irin tanadi da ubangiji ta Allah ya yi na lada ga waɗanda suka yi imani shi kuma ya ga irin tanadin azabar da aka yi masa sai ya koma yana zargin kansa lokacin da zargi baya da amfani waɗansu malaman suka ce annabtu ne kawai gaba ɗaya ta shafi ta mummuni ta shafi ta wanda ba mummuni ba ubangiji ta'ala na rantsuwa bin nafsin lawama gare da take zargin kanta aya sabul insanu allan najma'a izama shin dan adam yana tsammanin cewa ba za mu iya tayar da ba za mu iya tara kasusuwansa ba a ranar tashin kiyama bayan ya mutu a duniya bayan ya ya daidaita cikin kasa ba za mu iya harhaɗa shi ba bala bali dai na ala an nusawwiya banana masu iko ne mu akan daidaita hatta ya tsunsa lafazin banan jam'i ne na kalmar banana tun banana tun wato bitta ya zama dan yatsa wadan suka ce dan yatsa gaba ɗaya shine tun din wadan suka ce a'a kan dan yatsa gaba ta karshe ubangiji ta'ala mai iko ne kan mayar da kowace gaba cikin cikin gabbai na kawunan in ya so wuraren su a ranar tashin kiyama to wannan ku shine ake tsammanin kila za a iya kuskure a dauki na wani a sa wani ko na ka a dauki na hannun dama a sa na hagu a dauki na hagu a sa dama to tun da wannan kansa ubangiji ta'ala mai iko ne akan mayar da shi daidai wa daidai yadda yake to ina ga sauran wurare da bangarori na jikin min ba da aulaki qadirina na an wuya banana bal yuridu al-insanu li yahjura amama bari dai shi dan adam yana son a kyale shi yayi fajirki amamahu a sauran rayuwarsa da ta rage masa dan adam yana da gorace gorace masu kyau a wani lokaci marasa kyau a mafi rinjayar lokaci to so a bashi dama ya cimma manufar wannan tashi komin muninta da haka baya son maganar mutuwa an gane ko yas'alu ayyana yawmul qiyama har ma tambaya yake wayin shi na za a yi tashin kiyama din tambaya ba ta waya a faɗa masa a ce ranar juma'a mai zuwa ko juma'ar makon gobe ba a'a tambaya ta istiba'a ne san yana ganin ma ba zai yi ba yoyo shi zai kiyama da kuke faɗa yo zai iya wa ba sai da kiyama wato tambaya ce ta nesantar da abin yana ganin ba zai yi ba Allah ya ba iza bariqal basar wa khasafa al qamar وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره فإذا برق البصر يا يند جنن أدم يلكدي ko ya rikice ya dimote wato saboda ya ga abin mamaki wanda bai saba gani ba shine kefewar sama fatsowar taurari cewar hasken wata cewar hasken rana duk wannan zai dimotar da dan adam ko yanzu baka tsammanin jin wani kara sai ka ji wani kara sai ga mutum ya zara ido haka shine barikal basar yana lura me ya faru fa iza barikal basar lokacin da ido ya zazzare ko kuma ido ya dimauta gani ya rikice wa khasafa al-qamar hasken wata ya jishace wa jumi'a ash-shamsu wal qamar kuma aka tara rana da wata me ake nufi da aka tara su aka tara su da sifa iri daya ta yadda wata ba haske rana ma ba ko kuma aka linke su wuri guda irin yadda ake linke tabarma bayan ko kullum fi falakin yasmaun ko wanne titin su daban ba sa haɗuwa a nan gidan duniya amma kiyama da za a hada su wuri guda dan aikin su ya kare yaqulu al-insanu yawma idhan a wannan rana sai ka dan adam yana cewa ainal mafar ina wurin gudu yake ina wurin tsira sai Allah ce kalla a a la wazara babu wurin gudu babu wurin tsira al-wazar shine al-malja ko al-hisn babu wata ganuwa da zaka ce ta ka tangance ka babu wurin koya babu wani rami da zaka je ka buye kai da ba zaka zo taron kiyama ba ballan da zaka ce zaka guje mai hisabi ila rabbika yawma idhin almustaqar zuwa ga ka ne a wannan yini almustaqar matabbata take yunabba alinsanu yawma idhin za a bai wa dan adam labari a wannan rana bima kaddama dangane da abin da ya gabatar na aikin alkhairi wa ma wa akhar da kuma abin da ya jinkirtar na aikin alkhairi alkhairin da yayi za a ce da rana kaza ga watan kaza kai alkhairi ne kaza kuma alkhairin da yayi jinkiri bai ba za a ce rana kaza ga watan kaza kash kai fashi ba kai kaza ba kai kaza ba kai kaza Ina bima kaddama wa akhar a wani zance yunabba wal insanu yawma izin bima qaddama za a baiwa dan adam labarin abin da ya gabatar na mummunan aiki wa ma akhara da abin da ya jinkiri mai ba na mummunan aiki mummunan aiki mace rana kaza ga watan kaza ka je wuri kaza ka yi farna iri kaza amma rana kaza ga watan kaza ko ka zo ka je sai baka je ba ko ka zo ka je ka fasa dan tsoron Allah dan gudun kunyar lahira sai baka je ba kaga ma saddama wa asab dukkan sanin sayyi al amali Wajen waɗansu malaman suka raba suka ce bi ma kaddama za a ba labarin abin da ya gabatar na kyakkyawan aiki wa akhara da abin da ya jinkiri bai yi ba na mummuna kenan ko kuma na kyakkyawa da mummuna din gaba daya a takaice ne duk abin da ya shafi dan adam kyakkyawa ne mummuna ne da abin da ya yi ne da abin da ya yi jinkiri bai yi ba za a ba labari gaba daya a wannan rana an gane ku balil insanu ala nafsihi basira bari. dan adam shi a wannan yini basiratu mai wato hujja ne akan karan kansa ko shaida ne shi akan karan kansa wato kaga an ce al insan sai kuma aka ce basiratun aka kawo ta udani tare da al insan muzakkar to shine wannan su malamai suke cewa abinda ake nufi al insan ana nufin jawarihul insan ala nafsihi basiratu wato gaban dan adam masu shaida ne akan sararin ranar tashin kiyama to ku in jawaris ne kaga jam'i ne da gairi akal idan an ce basiratun dama haka ne jam'i da gairi akal ana ba shi ta utani ina ba za mu fahimta amma al-insan shi kadai ba za a ba shi utani ba wadan suka ce a ta'u din da ke cikin basiratun ba ta'u su ba ce ta'ul mubalagha ce bal insanu ala nafsihi basirun dan adam mai shaida ne akan karan kansa idan an ce basiratun lalle kwakwarar shaida ne shi akan karan kansa domin dan adam ya furta labarin kansa da kansa ai yafi sama da ce wanda ya tabbatar masa kai mai laifi da ce wani ya tabbatar maka laifi da ce kai ka tabbatar wa kanka abinda ka tabbatar wa kanka yafi karfi a wurin masu hankali to ka dan adam zai tabbatar wa kansa al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira ko da ya gabatar da uzurinsa karshe dai sai ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne kuma uzurin baya da amfani wala yuzanu lahum fa yatazurun yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'aziratuhum wa lahum an-na'natu wa lahum su'ud الذي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه بنجد لا تهرك به لسانك kar ka daina wato ka daina motsa harshen ka bihi da alqur'ani li ta'jala bihi dan kai gaggawar karanta shi aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna alaina jam'ahu wa qur'ana sani zai tara shi a cikin zuciyarka da kuma qur'anahu karantar da shi akan harkan ka harka iya alaina akan mu yake mun daukan wa kanmu wannan nauyi ba aikin ka bane ba idan wani in ya rubuta nisbi ko ya rubuta rubu'i ko yana son ya haddace shafi daya na alqur'ani mai girma sai ya je kirkari ya zauna ya yi kwami ya buga ya yi jajari ko ya yi tashi to kai ba sai yi wannan ba mu za mu tara mu a zuciyar idan wani ya je ɗaukar ilimi sai an maimaita an sake maimaitawa an sake maimaitawa kafin ya iya kai duk wannan nauyin baya ka na alaina jam'ahu a kanmu ne tara qur'ani yake cikin kirjinka wa qur'anahu da karanta shi akan harshenka da haka fa idza qara'nahu idan mun karanta maka shi ta hanyar mun sa mala'ika ya karanta fattabi qur'anahu bikira kuma inna alaina bayana sannan kuma bayanin alqur'ani din akan me yake wato fas bayyana maka menene ma'anonin da ya kunsa ina fata an bayyana hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare ta a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'aliju min at-tanzil shidda wa kana mimma yuharriku shafatayhi wato manzon Allah ya kasance yakan wahalar da kansa lokacin da alkur'ani ke sauka har ma saboda wahalar da kansa din yana yawan motsa harshensa an gane ko yana yawan motsa harshensa fa qala ibn abba abdullahi da abba zati fa ana uharrikuhuma lakum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuharrikuhuma gashi zan motsa muku harshen yadda na ga manzon Allah na motsa harshe sai Abdullah da Abbas ya man motsa harshen sa kwatan kwatin yadda ya gama manzon Allah na yi wa qala sa'id sa'id bin jubair wanda shi kuma ya rawaito wannan hadisi daga wajen Abdullah da Abbas yace أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما كما المجرين زم موسى مكو حرفا يد نجا عبد الله بن عباس يا موسى حرفا سي موسى وقالبان حرفي سوما أبدا حديث ذاك كرا المسلسل كده أنقالبو فحرك شفتيه سي موسى حرفا wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mala'ika jibril ya zo yana karantar da shi wahayin da aka saukar idan ya dauki aya kafin ya kai karshen ta sai manzon Allah ya faro farkon ta dan gudun kar ya manta abinda da mala'ika ke faɗa baya hakuri mala'ika ya kammala aya ballanta na biyu ballanta na uku da ya faro ya ce wal fajri wa layalin kafin ya kara samun da Allah ya faro wal fajri ina fata an fahimta wato yana bibitar mala'ika sau da kafa to sai yake yawan motsa harshen sa dan kafar abinda mala'ika ke faɗa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana wato aka hana manzon Allah aka ce daga yanzu in mala'ika jibril ya zo yana karanta maka alqur'ani shiru kawai zakai aya hudu ce aya biyar ce aya goma ce sura guda ce gaba daya shiru kawai zakai kana saurari da ya kammala ya yi tafiya su zaka ji ka iya <laughs> alimun bila sabdin hafizun bila zarfin zikir abai da da zaran ya tafi kenan sai ka ji ka iya baka da wata matsala sai ka ji ka haddace shi ne ma'anar inna alaina jam'ahu wa qur'ani wato tara shi a cikin ayi jam'uhu laka fi sadrika wannan fasaran Abdullahi da Abbas kenan tara shi a cikin kirjinka wa taqra'ahu da kuma ka iya karatun sa duk akan me ke da haka bai za ka rana mu fattabi qur'ana qala Abdullahi da ce ka taurari mala'ika in karantawa ثم إن علينا بيانا منين معناتها يجي ثم إن علينا أن تقرأه da haka kuma a kanmu ne yadda za ka iya yake bayanin karatunsa فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عبد الله دا ابن سي daga bayan sai manzon Allah ya zanto idza atahu jibril idan malaika jibril ya zo masa da wahayi istama'a sai ya rinka saurare baya kokarin ya karanta lokacin da malaika ke karanta ba fa idan talaka jibril idan malaika jibril ya gama saukar da wahayi ya tafi قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأ sai kawai manzon Allah ya maimaita irin yadda mala'ika ya karantar da shi ba kuskuren ko harafi ɗaya ba ƙarin harfi ba rigi yadda ayoyin suke Allah ya riga ya harfisar da shi sallallahu alaihi wasallam to wannan aya tana da alaka da aya cikin suratul taha wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma ita ma tana da alaka da wannan an gane ku to sai Allah ya كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ubangiji ta ala sai kalla ba haka bane ba bal da al'adila bal dai ku dan adam kuna kaunar mai gaggawa Abin da ake nufi da mai gaggawa ita ce duniya Abin da kuke so ita ce duniya ya za ku tara ta ya za ku gina gidaje dan haka kuke kisan kai dan haka kuke sata dan haka kuke abin da bai dace ba wajen neman duniya sai mutum ya neme ta ta dukkan hanya da ta dace da wanda ba dace ba galibi ma ta hanya da bata dace ba to wannan ko ba ya da kyau Wata tazarun al kun kyale gidan karshe ita ce lahira ba mai tattali ko tanadi don ita sai waɗanda Allah ya ji kansu wujuhun yawma izin nazira waɗansu fuskoki yawma izin a wannan yini naziratun masu haske ne ko kuma nazira hasanatun kyawawa ne ma'ana dai masu haske shine yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ila rabbi rabbiha nazira masu samun damar gani ne zuwa ga ubangijinsu ila rabbiha zuwa ga ubangijin su nazaratun masu kallo ne wato su ne fuskokin mu ne za su samu damar ganin Allah a ranar tashin kiyama hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare shi yace annan nasa qalu ya rasulullah hal nara rabbana yawm qiyamah waɗansu cikin sahabbai suka ce da manzon Allah zai iya yiwuwa mu ga ubangijin mu ranar tashin kiyama kala sai manzon Allah ce da su hal tumaruna fil qamari lailatul badri laysa dunahu sahab shin kuna turmutsu da juna wajen ganin wata a daren sha hudu kuma a daren da babu girgije wani zai ce da Allah malam hulaka ta kare mu wata sahabbai suka ce a'a ba wani turmutsu da juna wata kan yana sama me na wani cinkoso kuma wajen ganin sa kowa zai ganshi da na kwance da na zaune kai ko daga daki kake ka iya lekowa ga hasken sa ba ma samun wata matsala wajen ganin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa hal tumaruna fi shamsi laysa dunaha sahab shin kuna turmutsu ko cinkoso wajen ganin wato ainihin rana bayan ko babu girgije ta tare da ita qalu la suka ce a a sai manzo Allah ce fa innakum tarawnahu kadhalika za ku samu ganin Allah a ranar tashin kiyama abu hadisi daban shi kuma cikin sahih muslim daga suhaib ar-rumi Allah ta kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan Allah ya shigar da yan aljanna cikin aljanna ranar tashin kiyama sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce da su ku tambaye ni in kuna da wata bukata sai haba ya ubangiji bayan ka shigar da mu aljanna ka nesantar da mu daga wuta ka haskaka fuskokin mu sun tashi suna kyalle kuma duk da haka yanzu kuma sai mu nemi wani abu ubangiji ce ku nema sai mu san me zamu nema ba kuma sai ubangiji subhanahu wataala ya yaye musu hijabi sai su samu damar ganin sa manzon Allah ce babu wata ni'ima mafi girma sama da ganin Allah a ranar ta kiyama ta ma fi shiga aljanna din dadi suhaili yace ita ake nufi wato ya fassara da wannan hadisi na manzon Allah wannan ita ake nufi da faɗin Allah ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada lafazin ziyada yana nufin nazaru ila Allah subhanahu wa ta'ala damar ganin Allah ranar tashin kiyama ina fata an fahimta kuma imamu shafi ya kafa hujja da ayat da ke cikin suratul wailul lil mutaffifin kalla innahum an rabbihim yawma yadhillu mahjubun cewa kafirai a wannan rana za a sha makance su za a sa musu hijabi ba za su samu damar ganin Allah ba sai imamu shafi ya ce wannan hujja ce kan cewa mummune za su gan don da an ce kafirai an hana su ganin sa ma'ana mummune ko kishir haka ne za su gan to ga wannan aya ga kuma hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi cikin bukhari cikin muslim hadisai ne da dama waɗanda suke nuna yiwuwar ganin Allah da ran tashin kiyama kuma wannan aqida ita alqur'ani ya faɗa ita hadisi ya faɗa ita maganganun sahabbai da tabi'ai daga suka faɗa wanda suka saba kan wannan sune zulawa, wanda suke ganin ba su yiwuwa ganin Allah da ran tashin kiyama na'am sai san ba zai yi ba idan an ce da su me ake nufi da faɗin Allah ta'ala wujuhun yawma idhan naziratun ila rabbiha nazira sai ce nazira tana ay muntazira wato waɗansu fuskoki za su zanto masu jira me za a yi musu fuskokin mu ne kenan suna jira a dauke su a kai su aljanna shine ila rabbiha nadira ay muntadiratun ma yaf'alu biha rabbuha suna jiran mai ubangiji da Allah zai ba su suna jiran mai ubangiji da Allah zai aiwatar game da su to kaga wannan kuma tawili ne dan da ka'ida lafazin nazara yanzuru yata'adda bi nafsihi wa yata'adda bi ila akan ce nazara ila kaza an gane ku akan ce kuma nazara kaza ko nazara ku ina fata an fahimta idan ya yi ta'addi da ila to kai tsaye yana nuna gani na ido kenan amma idan ya yi ta'addi bi nafsihi to yana nuna jira kenan ina fata an fahimta ubangiji ta lati yau mai kunar munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu me unzuruna na aka min nurikum sun ce unzuru ilaina ko na kaga na ta'adda bi nafsi to anan suna nufin ku dan jira mu na kasa bizmin nurikum mu ma mu dan balgaci wani abu na hasken ku amma da sun ce unzuru ilaina ko kalle mu kenan amma na ku jira mu kenan ina fata an fahimta to wannan shine ba shine kaida sa gashi ko Allah ce wujuhun yawma idhin nazara ila rabbiha nazara kaga lafazin ila ya zo wanda yake nuna gani ke ina fata an fahimta gani na ila kenan wannan ko a kaida harshen larabci haka ne to amma wani ya iya zuwa yace ya zaka da fadin Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif khabir sai a ce ba cin karo da juna tsakanin wannan aya da wannan domin al-idrak ya ta bambanta an-nazar zai iya wa ga amma ba zai ba lalle bane kuma zan to kai idrakin sa ina fata ta fanta domin al idrak yi yiwa abu gani na muqafka kan lista ko ina din sa ka san ciki da waje din sa to wannan kuwa ba dukkan abin da ka taba gani bane zai yi kai masa wannan gani ko na kokofin nan dukkan mu nan kowa ya taba ganin kowa amma ba wanda ya taba wa kowa kallon kokof yanzu da mai tabo a hamata da mai tabo a gadon baya duk tara ta su babu wanda sani in ko da kai masa gani na da ka sani in akwai tabo ko in babu in akwai wani aibu a kwallonsa ko babu wajen koyi ke kowa ya daddauje a gwiwa illa ya ga wani karami wani babba ko ba haka ba da gwiwa da kori da ina ne wajen jin wuta da damana lokacin ga wanda suka zama karkara kowa ya taba kone wakila amma yanzu ba wanda ake ganin taban kowa saboda yana cikin sutura gashi ko ka gan shi amma baka yi idrakin sa ba dan al idrak akhassu min an nazari fa nafyu al akhass la yalzamu minhu nafyu al aam wannan kaida dan an kore abu wanda yake takaitacce baya nuna an kore komai da komai al-idrak takaitacce ne amma gani kuwa yana da fadi dan duk wanda ka taba gani ko bayan ka gani ka taba ganin sa yanzu cikin mu nan kowa ya taba ganin rana kowa ya taba ganin wata amma laysa hunaka adun minna adraka al-qamara ko adraka shamsa ba wanda ya taba riskar hakikanin yaya rana ta ko hakikanin yaya wata yake dan hasken sa ba zai baka dama kai masa ganin kokon ba ina ba da mun fahimta ayar abin da take cewa la tudrikuhul absaru gannai ba su isa ba su yi wa Allah ganin kokon ki ta kore wannan ko ta ila rabbi hanazira za iya wasu gani shi to gani daban ganin kokon daban ka ga batin karo da juna abinda wannan aya ta tabbatar ba shi wannan aya ta kore ba ina fatan kun fahimta wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma idhin basira wadansu fuskoki a wannan ranar za su zanto basira suna burtike shine basira ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر زي من كرنتا أن gane ko ko kuma zanto baka ke kamar waɗanda suka ce shine basira wujuhun wujuhun yawma idan basira tazunnu an yuf'al biha basira tazunnu suna da tabbas din cewa an yuf'al biha basira za aikata wato ainihin azaba ta tare domin abinda fakira take nufi wato musiba ko sharri shine fakira wato zukatan kafare da kansu ba wai da aka ce ta zunnu ba wai suna zato ba suna da tabbas wara al-mujrimuna nara mhm. wa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha zanna an tazunnu an la biha fatira kaga zannu annahum waqi'uha baya nufin zato sun samu tabbas lallai shiga rutar zafi tun daga can ajiye su a gaban ta ولم يجدوا عنها مصرفا sun san ba wata makauta dole sai sun shiga shi ne tazun an yi ala biha fakira sai Allah ya kalla idza balaghat taraqi wa qila man raq wa wanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ubangiji ce kalla wannan duk kalma ce ta tsawa ake sake maimaita ta dan jan hankalin kafirai cewa su fuskanci abin da ake faɗa musu ko sa wa azanta su tuba ubangiji ka tuban su idza balagat idan rai ta kawo inda ake kira tarkuwa ban san sa ba cikin harshen Hausa lafazin tarati jam'i ne na kalmar tarkuwa tarkuwa kuma su ne waɗansu ƙasusuwa guda biyu da ke nan ƙarshen makogaron ka daga ƙasa ka san ƙarshen makogaro daga ƙasa ba akwai rami ba to wannan ramin ba yana tsakanin waɗansu ƙasusuwa ba to wannan kowane ɗaya daga cikin kashi shine tarkuwa in ka haɗa duka su zama tarafi kenan idza balaga tarafi idan an jawo rai ta zo daidai ƙarshen makogaro daga ƙasa a karantar ma kenan ah, karan karma ba kirji bane ba haka dai suke wani rafi ko to mala abubakar mun mai wannan hausar yin da wurin ka mala abubakar ya sai karan karma kenan haka suke hausar to shi kenan mala sai da ma ya karfafe shi kalla idza balagat sadaqi wato idan rai ta kawo karan karma wato kun gane dai karan karma kenan وظن انه وال... من هكذا يقول وظن انه الفراق wakila kai wakila man raq wakila aka zo aka fara ce ana cewa man Rakin ina mai magani wane ne mai magani ko wane ne mai rukuya Rakin daga rukuya ne to kuma lafazin rukuya ana amfani da shi wajen mai magani ana amfani da shi wajen likita ana amfani da shi ina ga mai rukuya wato an jawo rai an zo nan gurin to kaga sai ana ta kokarin ina mai mota a kai shi asibiti a kirawo likitan sa mana a gida za a kai su ko waje a tafi jaman ne ko a tafi ingila ko a tafi america ina za a kai ina za a saka man ran wala tayi wahala ke wa zanna annahu al-firaq wa zanna shi ma abukin ran ya samu tabbas annahu al-firaq lalle rabuwa ce firaqul mali Firakul ahli Firakul dunya Firakul ahbab rabuwa da dukiya rabuwa da yaya rabuwa da mata rabuwa da jari rabuwa da mukami rabuwa da komai shi ya tabbatar cewa ba wani mai magani da zai amfani tunda ya fara jin dashin fitowar rai tunda har abin ya zo makogaro ido a lokacin zai kafe ya kalli sama mutum ya zazzare ido baya iya rufewa wal tabbati saqu bis saq qawli ya hadu da qawli saboda mara lafiya ai za ga yana birgima wani lokacin ya dauki wannan kafar dama ya dora akan tagu wani lokaci tagu ya dora akan ta dama ko kuma dan suka ce wal tabbata safa bis saq kaurinsa ya hadu da dan uwansa abin nufi ya riga ya mutu an sa masa likafani wajen daurewa ai dole kafafun su hade da juna waɗansu suka fassara as-saq da matsayin wahala il tabbata safa bis saq wato azabar da yake dandana ta mutuwa za ta ci karo da azabar da zai dandana kuma ta barzaku idan ya kasance ba mutumin kirki bane ba kaga ga wata wahala ga kuma wata wahala domin dukkan wanda zai mutu in ba mummuni bane ba sai ya ji wahalar mutuwa sannan kuma yana mutuwa azaban kabari za ta biyo baya kaga wancan bata gama karewa ba wannan ta biyo bayan ta shine iltafata saqu da ta haka wadansu malamai suka fassara ila rabbika yawma idhnil mataq ya zuwa ga ka ne a lokacin nan matattaran mutane take kowa a can za a tare shi ba wanda ya sai fashi sallati wala saddaqa wala salla ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى Ubangiji ce fala ta bai ba da gaskiya ba lokacin da aka yi masa wa'azi shi wanda aka yi wa wa'azin wannan kuma na gaskata akan kowane mutum duk da cewa waɗansu malaman tafsiri suna so su ce aya tana magana ne kan Abuja. to ta shafi Abu Jahal ta shafi dukkan wanda yi halayya irin nashi daga cikin kafirai ko na da ko na yau fala sadaka bai ba da gaskiya ba yayin da aka isar masa da Qur'ani wala sallah bai kuma zo yayi sallah ba walakin kazzaba sai dai ya karyata ne a madadin gaskatawa wata walla ya juya baya ne a madadin da'a da biyayya ثم zahaba ila اهله يتمطى sannan ya tafi ila ahlihi zuwa ga ahalinsa. ko dai mu ce iyalinsa ko mu ce abokanansa ko mu ce dandalin hirarsa ana wa'azi sai kawai daga take rabu da su ya wuce ku ya tafi dandalin hirarsa Ya yatamatta yana takama yana tafiya yana yanga akan hanya ya sanya kaya masu tufafi a rannan za a je wa ya sayo agogo irin nashi waye sanya tufafi irin nashi waye dinkin rigar sai kai nashi tsada waye ya dawo turare irin nashi ya sama fasi yawanci wannan su wannan shine abin bautar sa yau a rayuwa motar yayi ko a tamfar yayi ko las ne yayi ko agogo ko takalmi ko wani abu na rayuwa ko abu shikenan ko turare hatta turare ma alfahari ake da wani ya kawo wanda babu irinsa wanda ta kawo wanda babu irinsa zahaba ila alihi sama sakin Allah ce aula laka fa aula thumma aula laka fa aula lafazin aula azaba kenan aula laka ana magana ga kai mai irin wannan halayya da aka bayyana wanda aka ce fala sadaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla wanda shi bai ba da gaskiya ba sannan bai yi sallah ba sannan ya kare ta Allah da manzonsa sannan ya juya baya bai ji wa'azi ba abba zai ce qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam asali manzon Allah ne ya furta wannan kalma da bakinsa wa anzalahu Allah azza wa jalla sai kuma Allah ya saukar da ita a matsayin aya cikin suratul qiyamah magana ce ta manzon Allah sai ya dace kuma ta zama aya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma to a nan gurin malamai suka ce ai yawanci an yi tauhidi so daya so biyu ba ya isa ba galibin tauhidi ana maimaita kalma ne so biyu a ce haihata haihata amma ba za ta yi haihata haihata haihata haihata ina ba fatan fahimta Allah ta yi haihata haihata limatu adun wani ma ce wa haihata haihata al-aqiq wa man bihi wa hayata an ban ko yace ataki ataki Allah ko na bizi bizi fa aina ila aina an-najat bi baglati yace ataki ataki bai ce ataki ataki ataki ataki hasu amma me yasa aka maimaita a nan gurin an maimaita haka haka hudu saboda a baya an faɗi laifin ɗaya laifin wala biyu walakin kazzaba uku kenan wa tawalla hudu daka aula laka fa aula thumma aula an fadale shi wani sai tauki da yar amma in ba ka tauki da yayi da amiyu na kubi ya wala an gane ku walakin kazzaba wa tawalla thumma zahaba ila ahlihi yatamatta أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Ubangiji ce a ya tabul insan an yi yutraka suda idan adam na tsammanin za a kyale shi ne sudan haka kawai ba umarni da hali ya cika ransa ba babbaka ya yi abin da ya ga dama ya daula tufafin da yake so ya ci abin da yake so ya kwankwada abin da yake so ya sha na sha da giya da a ce da zofaro da dun matsayin su daya ba tare da umarni ko hali ba a kawai za a kyale shi sudan kala su bai adam ya kunu tufatan min mani yuna shi dan adam bai taba kasancewa ba tufatan dugon mani dugo min mani na mani yumna wanda ake jefa shi cikin mahaifa ثم كان علقة sannan daga baya ya zanto wato ainihin a gudan jini fa khalaqa ubangiji ya halitte shi fa sawwa ya daidaita halittarsa allazi khalaqa fa sawwaka fa adala bi ayi suratin ma sha'a Ba fa ja'ala minhu kuma daga jikin bil adam aka sanya azzawjaini jinsin halitta biyu azzakara wal unsa mace da namiji alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta shin wanda ya wannan bai zanto mai iko da ka farfado da matattu a karo na biyu nan nan gaba ranar tashin kiyama tunda dai har yayi wancan a karon farko bai masa wahala ba sake farfado da dan adam karo na biyu kuma ba zai masa wahala ba an fahimta ko an ji wani sahabi dan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu a kan tsoron kofar gidansa cikin kiyamul layl ya karanta wannan aya alam yakun tufatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta sai aka ji subhanaka fa bala sai da suka bari ya sauko suka ce kuma daga ina subhanaka fa bala yace na ji manzon Allah ne yayi ni ma nayi subhanaka fa bala yace manzon Allah ne yayi ni ma nayi da haka wannan shine zikirin da ake a ƙarshen wannan aya idan mutum ya zo alaysa zalika biqadirin ala an yuhu al-mauta sai ce subhanaka fa bala to sai mutum zai bambance tsakanin shi da aya ta alqur'ani dan shi alqur'ani rera shaki ta ganni ake da shi kamar da faɗa jiya wannan kuma za ka faɗe shi ne yadda ake faɗin zikiri ba tare da yin ta ganni ba ba a yin ta gannin zikiri idan ka zo masalan alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta subhanaka fa bala kowa ya akwai bambanci amma idan kace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta subhanaka fa bala kamar da fi aya ko ba aya ba kaga sai ka bambance ba a yin da kannunka an gane ko sai ka subhanaka fa bala wato ko ba ya san wannan wata kalma ce ka faɗa ba ta da alaka da alqur'ani كيف يزعم بذلك سورة الإنسان؟ سورة نعم. الإنسان إذا في سورة كتب إن شدة وما سورة في تكي مدنية سنة كتب آيوي فلا جنة منا لكم بجدي فإن تلموا ما أنه ننسى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan ranar juma'a idan ya tashi sallar asubahi yakan karanta fatiha da suratul sajdah alif lam mim tanzil kitab la rayba fihi min rabbil alamin zuwa karshe a cikin raka'a farko a raka'a ta biyu fatiha da kuma hal ata al insani min ad-dahr amma zuwa wannan sunna ce ga ahlus sunna a sallar asuba ta ranar juma'a ta kowane mako galibi abinda manzon Allah ke yi an ku Allah ce hal ata al insani ilmin min ad-dahr lam yakun shay'an madkura na ce da ku a baya hal tana zuwa da ma'anoni guda hudu ko dai zanto kore zance take yi hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan ma'anarsa ma jaza'ul ihsani illa al-ihsan babu sakamakon kyautatawa sai kyautatawa yarwata ba wani sakamako ga ihsani sai ihsani sannan kuma tana zuwa da ma'anar kad wato hakika wannan duk ya faru a baya Allah ce hal ata alal insani hakika ya taba shudewa ga dan adam hinun min ad-dahri wani lokaci daga cikin zamani lam yakun sai an mazkura shi dan adam din bai kasance wani abu da za a ambata ba ba a halitte shi ba ba a yi shi ba ba ma a halitti ko da babansa ko da kakansa an taɓa yin wani zamani da babu kowa a cikin munan ina jin shekaru saba'in zuwa tamanin baya a nan da wanda suke gabana ban sani ba ko daga waje tunda majalisar da suke ta koma waje a nan da wanda suke gabana ba na tsammanin shekara tamanin baya duk muna nan gudu duk babu ka gani a ta alif da inu min ad-dahr kenan lam shai a mazkura bai kasance wani abu abin ambato ba ya nan kuna nuna wani <laughs> bai kamar inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali ubangiji ce inna khalaqana al-insana lalle mu ne muka halitta dan adam min nutfatin asalin nutfa a larabce ana nufin ruwa wanda yake baya da yawa ko da wani iri ko da na sha amma sai ake amfani da nutfa a matsayin tsugon wani daga baya al'urkun lugawi sai zo galaba ta istiman ta mayar da nutfa ya zanto ana nufin tsugon wani lalle mun halitta dan adam min nutfatin daga dugon mani amshadin wanda yake abun garwayawa ma'ana mazijun min ma'ir rajul wa ma'il mar'a wanda garwaya tsakanin namiji da kuma namiji na butale domin mu jarrabe shi cikin dan adam mu jarrabe shi da umarni ga zai aikata mu jarrabe shi da hali mu ga zai halu mu jarrabe shi da halacci mu ga cewa zai nemi zai halartar mu jarrabe shi da haramci mu ga zai nisanci shi koko shine na fitali fa ja Allah ko muka sanya dan adam ya zanto an basira mai bi ko mai gani inna hadaina ku sabila lalle mun shirye da dan adam as-sabil wannan suka ce abin da ake nufi da as-sabil hanyar da yake bi ya fito daga mahaifa kenan mun shirye da shi aka haife shi lafiya ba tare da an samu tangarda wajen haihuwa ba saboda haka in ma da in ma ya gode bisa ga wannan abu wa in ma ka gode in ma ya kafirce godiya ya kudurce a zuciyarsa cewa ubangiji ta ala ne ya halitti illa iyaka ya halitta shi ta mataki mataki mataki daban-daban a cikin mahaifa har yanzu lokacin da aka haifar da shi in ma kuma ya kafirce ya dauka cewa nesa ce kawai ɗabi'a ce ke sa a haifuwa na kowa ne kaga ya kafirce kenan waɗansu malamai suka ce lafazin asabil yana nufin tafarki da mutum zai gane gaske ya gane karya ya gane daidai ya gane ba daidai ba shi ne ma'anar inna hadaina hu sabila lalle sun ne su shi tafarki na gaskiya in ma shakiran in ma dai imani da Allah wa in ma kafuran ko kuma kafirce ma ubangiji wa hadaina hu najdain وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى shiryarwar Allah shi ne ta hanyar saukar da littafi da turo da manzo ya rike na mutum ya yi imani da littafin ya yi biyayya ga manzon ko kuma ya yi shi ne in ma ta kira in ma ka kura inna atadna lil kafirina lalle mun yi wa kafiri kafirai ta nabi na salasila wato tarkun idza daure su wa azlala wato da kukumi da za a daure su da hannayen zuwa wuya wa sa'ira da kuma azaba ta wutar sa'ira wannan shine tanadin da aka wa kafirai ga salatin wanda za a daure kafa ga kuma aghlal da za a daure hannun zuwa wuya sannan kuma a jihin mutum jikin ta Allah ya tsare innal abrara yashrabun min ka'sin كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يقدرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام يأتكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن الأبرار أما باي وأن نسكي ما تقاء وأبنجي سبحانه وتعالى yashrabuna su kam za su samu damar sha min ka'atin daga wani kofi na giya irin giyar lahira kana ha abinda ake ya ta da shi ya kasance kafura wato shine kafur ai kun san kafur dan kula da sai da shi abu ne to me yasa aka kwatanta abin sha na gidan aljanna da kafur shi ku kafura a gidan duniya ana san sa ne ba a sha sai malamai suka ce wajen tashbihi din kafur yana da miza guda uku na farko ga shi fari ne na biyu ga ƙarfi na uku ga sanyi to haka wannan abin sha ɗaya ke da gidan aljanna Ga shi abu ne fari kan mai ban sha'awa sannan shi ɗanɗano wajen sha sannan ga kanshi sannan kuma ga sanyi to irin khasiyya din da kafir yake da ba wai dan saboda kafir abin sha irin na wajen ɗan kolan nan gurin Abdullahi da abin da abin da aka faɗa na cikin aljanna kaji an faɗi sunansa kwatance aka yi ma amma ba wai dan nan na duniya ne a kan gurin an mai taku kana da zata A kafura ainan yashrabu biha ibadullah akwai wata idaniya ta ruwa Ya yashrabu biha ibadullah bayan Allah za su koshi wajen shanta kamar yadda nake yarwa biha ibadullah daga rawiya yarwa kamar radiya yarda wato mazanin kalman riwan rawiya yarwa riwan ko rayyan ko riyan duk mazanin kalmar wato za su samu daman sha har su koshi dai da an ce yi shi rabu kadai su sha kila ba za su kushi ba amma da aka ce rawiya wato ka sha ka kushi yarwa yana ta har ya kushi riyan shi ne sha a kushi din yashrabu biha ibadullah bayin Allah bayan Allah na sha har su kushi daga wannan idaniya ne ruwa yufajjiruna ha tafjira at-tafjir shine na al'imba suna bubbugar da ita tafjiran matuƙar bubbugarwa duk inda suke so idan ruwan ya je nan zai je ba wai ga idan ruwan can irin yadda rijiya take bayan gari sai mun ɗauki tulu mun je mun ɗebo ba ko sai mun sanya gare wani a cikin wilbaro mun je mun ɗebo ba a a yi turmutsu a wajen a a yi fajiruna in kana son idan ruwan ya fito a nan sai ka nuna zai da ruwan ya fito in kana son ya fito a can a falo sai in kana son ya fito a ɗakin kwana sai da yadda kace tsaya kuma ya tsaya shine yufajiruna a tafsir yufuna bin nazari me yasa za su samu wannan daɗi da more rayuwa saboda suna cika bakance idan sun yi bakance shine ka ɗorawa kanka wata ibada wadda ba tilas ba asalinta mustahabi ne da ka ɗorawa kanka ta zama wajibi kenan kamar misali ka ce na yi alkawali tsakanina da ubangiji ranar sallah zan yanka sa in sadaukar da naman sadaka fi sabilillahi kafin kai ce wannan alƙawali din mustahabi ne ko kai ko kai in kai kana da lada in baka yi wa kafin zunubi amma da kace na yi alƙawali ga ubangiji na zan yi to ya zama wajibi sai ka yi ina ba zan to manzon Allah ce dukkan wanda ya bakance zai wa Allah da'a to ya masa da'a wanda ko yi bakance zai saba to kare sa an gane ko na bin nazari wa yakhafuna yawman kuma suna jin tsoron wani ne kana sharruhu mustatira wanda yinin sharrin sa ya kasance mustatira mai yaduwa ne shine mustatir ma'ana sharrin yinin ranar tashin kiyama mai yaduwa ne ya shafi kowa da kowa illa man rahima rabbuka sai waɗanda Allah ya ji kansu mustatiran bi ma'ana fashiya ko ka ce muntashiran da dai na nufin mai wa yutayimuna ta'ama gashi kuma bayan suna suka bakance kuma suna jin tsoron yin ranar tashin kiyama wa yutayimuna fa'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi bisa ga kaunar abincin suna so amma sai su ba wani dan shi ma ya samu ya ci ba wai sai abu da ka wadata da shi ba kai ma ya zame ma kaya in ma baka bayar ba sai dai ka sa a bola wannan ba ita ce sadaka cikakkiya ba sadaka cikakkiya ga kwanan ka ga na almajiri ga kwanan ka ga na makocin ka talaka ya kawo kwanan sa ana cikin zubawa an zuba maka da yawa shi ko bai zama mutum ka ci to a dan ɗebo na ba sa a daga cikin na wani ba ka kai ma kana so amma kaɗan yi tarhiya wato kaɗan yi sakar fayi kai ma ka bayar cewa ɗauka a bashi da haita da ta'ami kai ma ka ce a bashi to wannan shine cikakken sadaka wanda mutum ke samu cikakken lada wa yutsimuna ta'ama ala hubbi suna ciyar da abinci alhali suna so gawa miskinan da miskini shine mabukaci talaka kenan wa yutiman da maraya wa asiran da kuma fulfunan yaki shine suka ce da yatim da miskin dukkanin su musulmi ne amma asir zai iya yi wa musulmi zai iya yi wa ba musulmi ba galibi ma wadanda suka ce gaskiya kalman asir ta fi gaskatuwa akan wanda ba dan ina za zaka yake dan uwanka musulmi ballantana har ka mai da shi fursunan yaki sai fa yaƙi da ake yaƙin algugatu yan ta'adda to da an kama su an tsare su dan albarkar da su kaga kamar fursunonin yaƙi to su ma za a yi musu mu'amala mai kyau dan lokacin da sahabbai suka kamo fursunonin yaƙi a yaƙin badar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce tukunyar ku da su daya wani lokaci ma yace ku ba su ci kafin ku ci ga su fa kafirai ne amma dan a nuna yadda musulunci ke mu'amalantar mutane idan sun ba su tunci idan sun ce da talaka ko miskini ko waye sai su inda ma nutsai mu kumli waje. hillahi sai dai muna ciyar da ku ne dan neman yardan Allah la nuridu minkum da za a ba mu bukatan sakamako daga wurin koyo gobe ku rama mana wala shukuran ko ba mu bukata ko da ku ce kun gode ku yi godiya wannan tsakanin ku da ubangiji ubangiji ya wajabta muku man sana ilaikum ma'ruf fa kafu manzo Allah ce dukkan wanda ya muku alkhairi ku rama masa in muku samu abin da za ku rama masa ku yi masa addu'a ta gani yace dukkan mutumin da yace wa dan uwansa jazakallahu khairan yace to hakika ya rama in baka da abin rama ku ta sai wannan an gane ku wato shine ma'anar inna ma nuqimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura na. inna nakhafu min شمسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا Ubangiji ya ce inna na kafu yau na yawman abusan kalfirira wato hikaito maganar waɗancan mutane Allah ke mana daga cikin maganar su muna cewa inna na kafu min rabbina lalle mu muna jin tsoro daga wurin ubangijinmu abinda muke jin tsoro wato yawman wani yini mutan wanda ke sa fuskoki su murtuke ba wai yinin bane murtukakken yini dan yini baya murtukewa da kanka amma yini ne ta abisu wuju fuskoki ke murtuke kamar wanda ke cewa wani miji wa ma zainul muhibbi bina'imi kaga ai dare baya yin barci sai dai wanda ke cikin daren yayi bacci ko yi an bayyana ko kamtariran lafazin kamtarir abdullahi abu da fasara shi cewa shadi murtikewa murtikewar shadi shadidun mai tsanani shine kamtarir wadanda kuma suka ce murtikewa wanda yake tawil mai tsawo doguwar murtikewa ba ta ranar yanke wata dan da ɗan fuska ta murtike a tsayawa ma a gaban Allah kenan to ballan tana kuma idan an shiga wata za su kiska sa su kiska kuma ai sai wa nan cikin fuska ba a an shiga wata fa waqahum Allahu sharra zalika al-yawm su mummune sai ubangiji ya tsare su daga shirin daga sharrin wannan yini wa laqahum nadratan surura ya hada su da nazra abinda ke nufi da nazra wanda suka ce shine al-bayad wan naqa wato hasken halitta annabi ko wanda suka ce al-husn kyawun kenan amma da lafazin nazara wato yana nufin alamar ni'ima ta tare da su sawa'un da fasken hasken Halitta su da kyawun jikin su wa sururan da kuma farin ciki ya fice nazaratan abin da ya shafi gangan jiki sururan abin da ya shafi zukata ina ba ta an fahimta duk suna cikin kwanciyar hankali Allah sa mu cikin su wa jazahum bima sabaru jannatan harira ubangiji ya yi sakamako saboda hakurin su ya yi sakamakon aljanna ya yi sakamakon sanya tufafi na harira sai ce muttaqina fiha al-ara'iki la yarawna fiha shamsan wala zamharira muttaqina suna cikin gide alal ara'iki akan gadajen su na cikin gidan aljanna la'yar yaruna fiha shamsan ba ta ganin rana a cikin aljanna wala harira ko ba ta haduwa da sanyi mai tsanani lokaci ne mai daidaitaccen ba sanyi ba ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا قولا جميلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ودانية عليهم ظلالها sannan kuma inuwoyi na gidan aljanna daniyatan alaihim makusanta ne ga su ɗan aljanna din wato inuwa wannan na kusa da wannan wannan kusa da wannan ba ta yankewa wa zullilat qutuba an hore musu ya'yan itacen gidan aljanna ta zililan matukar horewa ba wani wahala wajen tsinko su ga wanda yake tsaye ko wanda yake zaune ko wanda yake kishin gida wa yudafu alaihim bi aniyatin kuma ana kai kawo gare su a je a dawo bi aniyatin da waɗansu kofuna ko kuma ka ce bi aniyatin min fidda da wani koko shine aniya koko ko wani mazubi min fidda wanda aka yi shi na azurfa wa akwa da kuma kofuna kana qawariran wanda sun kasance na gilashi ne qawarira amma gilasan fa min fidda irin wanda suke na azurfa to wato anan gurin aka samu banda duniya ne shi ne wani sahabi Abdullahi Abbas yake duk abin da aka faɗa cikin aljanna na aljannan daban na nan duniya daban amma galibi akan faɗi sunayen ababen da mun san su a nan a gidan duniya akwai su sai dai a ce na aljanna da aka ce kawari da min fiddatin wato kofuna da kuma koko da ake zuba abinci ko abin sha ko abin kayan marmari a ciki ga suna azurfa sannan kuma ga su gilashi me yasa aka siffanta su da glass saboda kana ganin abin da ke ciki babu ko yadda za a yi a kera azurfa ka ga abin da ke cikin an zuba ruwa sai in ka leka amma idan aka daga haka ba za ka iya ganin me ke ciki Abdullahi da bai ce a aka sabon da duniya ba an gama da duniya da an mutu dan ba wanda ya taba ganin kofi na azurfa wanda za a ce an daga shi kuma ya ga abin da ke ciki amma nan ga iska da min fiddati sai kuma ka ce kaddaruha ta kadira sun kaddara abin da ke ciki matukar kaddara to su waye suka kaddara wadanda suka ce mala'iku da ke zunzuba abin da ke ciki wadanda suka ce a yara ƙanana da bayanin su ne suka kaddara abin da ke ciki me ake nufi da kaddarawa wato abin da aka zuba a ciki na kayan sha daidai bukatar ka ne daidai bukatar ki ta yadda in ka sha ba za ka yi saura ba kuma za ka baka bukatar ka ne shi ne kaddaruha ta kadir ina za mu ita ka san abin ka yi saura sai zama kaya idan kuma ga ka sanye ba ko ba na waje nan kawai ga nan kawai ga nan sai ka ko ni'ima ba kai ni'ima ba amma sai dai wani da shine kaddaru ha ta kaddara sawa'un mun ce su malaiku ne suka kaddara ko kuma a'a yaran da suke kai kawo ko kuma su yan aljanna da shine kaddaru ha ta kaddara wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila wa yusqawna za a shayar da su fiha a cikin aljanna ka'san wato wani kofi wanda ke cike da giya ta gidan aljanna kana mizajuha abinda aka garewaye wannan abin sha din ko giyar da shi zanjabila ya kasance zanjabil to shi zanjabil dan itace ne larabawa suna tsaya shi a cikin abinci ko abin saboda yana da yana yana yana da dandano sannan yana da kanshi mai daɗi abin da yasa suke sa shi cikin abinci ba wai dan su ci shi ba shi zanjabil din a'a shi yana zuga ka ne ka ci abinci kanshin su zai rinka jan hankalinka har ka ji kayan sha'awar abincin ina ba ta amfani to shi ne abin da zanjabil ke ci to shi yasa sai aka faɗa wa mutane abin da suka sani amma ba wai dan na nan duniya irin na can gidan aljanna ne ba na can daban na nan daban amma fatance ne ake wa mutum ko ya gane in ya san hanyar an gane ko shi ne ka san kare da za ka hazin zabila ainihin fiha akwai kuma wata idanuwa ta ruwa fiha cikin aljanna to san ma salsabila ana kiranta salsabila sunan ta kenan in nan wanda da wanda santa da hausa sai faɗa mu babu ba sai dai ka ce san Sabila. hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim wani bai hude ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad sai wani sahabi ya ture saura kaɗan ya faɗi yace ya in Allah a maimakon ka ce ya rasulullah ya nabi Allah sai ka wani ya Muhammad sai ce a ah, dan me bazan kira shi da sunan da a gidansu ma haka aka sa masa ba sai maza Allah ya ji su sai ce gaskiyar ka shi da sunan da iyaye na suka samu suna na Muhammad ya ce na zo ne in yi maka tambaya maza Allah ya ce me za ta maka amfani na baka ya ce eh duka haka ne na zo in yi maka tambaya in ji manzo Allah ya ce tambaya abin da kake so sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yayin da wato ainihin Allah ya ce yau mutu baddal ardu ghayra al-ardi was samawati za a canja wata kasa da wannan kasar da muke ciki ta duniya to lokacin da za a canja wannan kasar mutane suna ina sai manzon Allah ya ce fi zulmatun fi zulmatun duna sirati wato suna cikin wani duhu ba su riga sun gama haye sirati ba a wannan lokacin za a canja wannan kasa da muke sai ce eh haka ne ko da littafin ma haka sai ce to bayan mutane sun tsallake sirati menene farkon abin da za a fara ba su a cikin aljanna sai manzon Allah ya ce da shi akwai wani akwai akwai hanta a jikin wani kifi hantar kifi to kuma akwai wani ƙarin nama da ke kusa da ita to wannan hantar kifin ƙarin naman da ke jikin hantar kifi na gidan aljanna wanda babu shi a nan shine farkon abin da yan aljanna za su fara ci. Allah! gaskiya ne. Ita a cikin dangin nama kuma za su fara ci manzo Allah ya ko wani katar rago wanda yana nan yana kiwo a gefen aljanna yana cin ƴaƴan itacen ka to shine za a yanka wa mutane su dan a dan fara musu bismillah da shi kar ka dauka ana da yawa rago da zai fi kowa duk haɗa barka zaka samu yace eh to haka yace to bayan sun shafa wannan to daga nan gurin kuma a bayan sun ci wannan yanzu dangane da abinci kenan a cikin abin sha na gidan aljanna menene farkon wanda za su fara sha sai manzon Allah ce ainan fiha tusamma salsabila ita za su fara sha daga wani ido na ruwa mai suna salsabilu to shi lafazin salsabil ala wazni fa'ala li a sarfu an fahimta ko daga daga daga as-salata ne abu wanda yake mai dadin sha ko mai dadin hadiya shi ne ake kira salsabil larabawa sukan ce haza ma'un salisun ko salsalun ko salsabilun wato salisun salsalun salsabilun duk ma'ana su daya ana nufin abu mai daɗin sha mai daɗin tafiya wanda in yi ta goma kogalo zai wuce ba tare da wahala ba Shi shine ma'anan ainan fi hatu samma salsabila ina fata mu fahimta ba na na akwai shi a hausa ko da mala aliyu na mango a cikin infirali abin da yake kenan yace kaji mai waƙar hululu tuba zaifiya bar rasulu mustafa zikan halilu gobe ka ta salsabilu wanda ya bulo wani zuma a gumba <laughs> ina ba zan fahimta wato mai wakar hululu ya mai wakar banza mai wakar barasa da yan giya da kirmi tuba zaifiya bar rasulu a madadin wannan dina zo ka yi manzan Allah zo ka wato ka yi wa manzan Allah kirari shi ne abin da yake nufi tuba zaifiya bar rasulu mustafa zikan halilu halilu kuma shi na nabi ibrahim kenan wato shi manzon Allah shine Mustafa dukkan halin idan kai haka din gobe ka sha salsabilu wato gobe za a baka salsabilu ka sha wanda ya fi ruwan zuma a cikin gumba daɗi shine wanda ya fi ruwan zuma abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mulaka wanda muka yi kuskure Allah ya tsara mana wassalamu alaikum